الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين فاتقوا الله عباد الله اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اتقوا يوما ينفخ في الصور ويبعث من في القبور ويظهر المفتوح يوم تبلى السرائر وتكشف الضمائر ويتميز البر من الفاجر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الإخوة في الله بين أيدينا سورة عظيمة ذات آيات رهيبة تخاطب العقول والأفئدة وتشفي أمراض القلوب نقف معها وقفات سريعة وقفات تأمل وتدبر إنها السورة التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب بها على المنابر في الجمع والأعياد والمجامع الكبار كما يقول الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله اشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيامة والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب تلكم هي سورة قاف والقرآن المجيد ففي صحيح مسلم من حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأها كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس فتعالوا معنا يا رعاكم الله نتفيأ ظلال هذه السورة إحياء للسنة والتماسا للهداية والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج افتتح الله هذه السورة الكريمة بالقسم بالقرآن المجيد ولم يصرح الله تعالى بالأمر المقسم عليه بل شرع في بيان الأمر الخطير وهو تعجب الكفار واستبعادهم للمعاد بعد الهلاك سذاجة في التكفير سذاجة في التفكير وقصورا في النظر كيف ينكرون إعادة الخلق وقد خلقوا أول مرة ولهذا كان الرد عليهم بأعظم مما أنكروه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ فالله الذي خلقهم يعلم ما تأكل الأرض من أجسادهم وأشلائهم وكل ذلك مسجل عنده في كتاب حفيظ وواقع هؤلاء أنهم كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض إن كل من انحرف عن الحق والصراط المستقيم حاله مختلط وأمره متخبط تتقاذفه الأهواء والأموات من كل مكان وهذا حال الكثيرين ممن خرج عن منهج الله جل وعلا ثم ينتقل السياق إلى إثبات البعث والنشور بالنظر في صفحات كتاب الكون الذي ينطق عن الحق فقال الحق جل وعلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج هذه السماء وما فيها من الثبات والشموخ والشمال والجمال هذه الأرض والروات الثابتات والبهجة في النبات كلها تبصرة وذكرى تكشف الحجب وتنير البصيرة وتفتح كل قلب يرجع إلى ربه من قريب ونزلنا من السماء ماء مباركا والماء النازل من السماء آية من آيات الله يفرح به الكبار قبل أن ينهو به الصغار وتحيا به النفوس قبل أن تحيا به الأرض اليبوس يخرج الله به الفواكه والبساتين والحب المحصود والرطب الممدود في النخل الباسق الطويل وما أجمل هذا الوصف القرآني كل هذا رفقا للعباد لكن فأين الشاكرين فأين الشاكرين ثم قال ربنا وأحيينا به بلدة ميتا يعني كيف نعجز عن إحياء الموتى وهو أهون علينا ثم تنتقل الآيات من صفحات كتاب الكون إلى صفحات كتاب التاريخ البشري التي تنطق بأحوال الغابرين وعاقبة المكذبين فقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد أفعينا بالخلق الأول يا أهل العقول أين عقولكم كيف تكذبون بالإعادة وأنتم ترون كل هذا الكون وكل هذه المخلوقات شاهدة على الإنشاء والخلق الأول ثم تنتقل الآيات لتثبت قضية البعث بدليل معروف ومشهد مألوف لكن النفوس كثيرا ما تغفل عنه بل ولا ترغب في ذكره ولا سماعه لأنه يفسد عليها شهواتها ويقطع عليها لذاتها إنه مشهد الموت وسكراته يذكر الله تعالى هذا المشهد العظيم مقرونا مقرونا بمشهد الرقابة الإلهية والإحاطة الربانية التي تحيط بالإنسان من بداية حياته إلى مماته فقال الحق جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد أين المفر في الحياة وأنت في قبضة مولاك النفس, النفس معدود والهاجس معلوم واللفظ مكتوب واللحظ محسوب فلا إله إلا الله هذه الرقابة وإن كانت كافية لوحدها لكن الله تعالى جعل رقابة أخرى فإذا الإنسان معه ملكان عن يمين وشمال كلاهما موصوف بأنه رقيب أي حفيظ وعتيد أي حاضر يسجلان كل كلمة وكل حركة فور وقوعها يروى عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه كان يئن في سكرات الموت فقيل له يا إمام المسلمين إن الأنين يكتب فلم يسمع منه أنين حتى مات رحمه الله فكيف بمن ترك لسانه يسري في أعراض المسلمين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ثم قال الحق جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق وسكرة الموت هي شدته وغشيته لم يسلم منها أحب الخلق إلى الله أجمعين محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه فقد ثبت في الصحيح أنه لما نزل به الموت كان يمسح وجهه بالماء من علبة بين يديه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم ارحم ضعفنا وأعنا على سكرات الموت ذلك ما كنت منه تحيد والموت هو أشد ما يحاول الإنسان أن يفر منه وأنى له ذلك وبعد ذكر الموت وسكراته ينتقل السياق إلى ما هو أشد منه وأفضى إنه مشهد البعث والقيامة إنه مشهد البعث وهول القيامة والحساب فقال الحق جل وعلا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد إنه تصوير حي بديع يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وجنى جبهته وانتظر أن يؤذن له فقالوا يا رسول الله كيف نقول قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل أخرجه الترمذي وحسنه وجاءت كل نفس فالنفس هنا هي التي تحاسب وتحاكم بين يدي الله العزيز الغفار جل تعالى شانه ومعها ملكان سائق يسوقها إلى أرض المحشر وشهيد يشهد عليها بما عملت من خير أو شر لقد كنت في غفلة من هذا كنت في الدنيا غافلا عن القيامة والوقوف بين يدي الله فكشفنا عنك اليوم حجاب الغفلة فبصرك اليوم قوي فأبصرت الحق وأيقنته ولكن هيهات هيهات فهذا الملك قد تقدم ليشهد عليك ثم قال الحق جل وعلا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد فيقول الحق جل وعلا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد تقول هل من مزيد القرين في الآية الأولى يا عباد الله على الأرجح هو الملك الموكل لعمل الإنسان في الدنيا يشهد عليه بما فعل وهو يقدم ما لديه من شهادة حاضرة إنها شهادة حاضرة مسجلة حاضرة صادقة مسجلة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ثم يلي هذه الشهادة الحكم الإلهي العادل فيقول ألقيا في جهنم كل كفار عليم مناع للخير معتد مريد يعني من كانت هذه حالاته من كانت هذه أعماله من كانت هذه صفاته فهو جدير بالعذاب الشديد فهو جدير بالعذاب الشديد عند ذلك يقول القرين ربنا ما أطغيته وهنا على الأرجح القرين هو الشيطان الموكل بملازمة الإنسان وإغوائه يقول ما كان لي عليه من سلطان بل هو الذي ضل وطغى بنفسه فيحسم الله تلك المخاصمة فيحسم الله تلك المخاصمة قائلا لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فالمقام ليس مقام اختصام ثم ينتهي المشهد بوصف رهيب ثم ينتهي المشهد بوصف رهيب لجهنم وهي تحترق وتضطرب بشكل رهيب يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد إنها جهنم حرها شديد وقعرها بعيد يلقى فيها كل جبار عنيد وهي تنادي وهي تنادي بأعلى صوتها هل من مزيد هل من مزيد هل من مزيد من الكفرة والمنافقين هل من مزيد من العصاة والمجرمين لا تزال تنادي لا تزال تنادي حتى يضع الجبار جل جلاله قدمه فيها فتقول حسبي حسبي ثم ينتقل سياق الآيات مباشرة من عذاب الجحيم إلى مشهد السرور والنعيم المقيم ثم يقول الله جل وعلا وأسلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر فالجنة تزلف وتقرب لهم غير بعيد فلا يتكلفون مشقة الوصول إليها الله يعلم أنكم كنتم أوابين حفيظين تخشون ربكم بالغيب تنيبون إليه ولهذا ادخلوا الجنة بسلام ادخلوا الجنة بسلام بسلام من العذاب وسلام من الموت والمرض والهرم والأسقام وكل العيوب لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قط وفوق ذلك كله التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم نسأل الله أن يجعلنا ذلك ذلك الرجال نسأل الله أن يجعلنا أولئك الرجال وفي ختام هذه السورة العظيمة إيجاز لما سبق من طرق إثبات البعث والنشور ومراحل الخلق ومصير الخلائق ومصارع الغابرين وأهوال القيامة فيقول الله جل وعلا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من معير إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب يعني انظر يا محمد انظر يا محمد في مصارع الأمم الخالية قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط كما ذكر في أول في أول السورة وغيرهم من الأمم هل نفعتهم قوتهم هل نفعهم تنقيبهم في البلاد هل نفعهم نحتهم الجبال وشقهم الأرض هل من محيط هل كان لهم ملجأ هل كان لهم مهرب من قضائنا وحسابنا وعقوبتنا الجواب لا يا عباد الله إن في مصارع الغابرين ذكرى لمن كان له قلب حج لأن من لا تحركه هذه الآيات فقلبه قلب ميت قلب ميت وإن كان يمشي بين الأحياء ثم قال أو ألقى السمع أي تدبر هذه الآيات بإنصات ووعي فيتأثر قلبه بها ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فقال فاصبر على ما يقولون يعني لا تأس على هؤلاء منكر البعث فنحن خلقنا هذه المخلوقات التي هي أكبر من خلقهم ولم يصبنا تعب ولا إعياء ولا نصر فاصبر وسبح واسجد وصل لربك والله يكفيك ويتولاك ثم ختمت هذه السورة بتقرير مشاهد البعث والنشور وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته تجاه منكر البعث والنشور فقال واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وبقوله القليل قويل إنه على ذلك قدير yabo da kirari su tabbata ga Allah madaukakin sarki Allah ta'ala ya da tsira da aminci ga manzon Allah yan halitta da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suke kwatanta aiki irin nasu har Allah ta'ala ya nade kasarsa ya ɗan uwana musulmi a gurguje hutuban mu lokaci ne akan wata muhimmiyar sura a cikin alqur'ani mai girma wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake yawan karanta ta a minbari na hutuba a minbarin na juma'a da idi kuma yake yawan karanta ta a cikin sallarsa ita ce suratu qaf wal qur'anil majid al-imam ibn kathir Allah ya ji kansa da rahma yace wannan surar ta kunshi bayanin mafarin halitta da kuma tashin alkiyama da kuma makomar bayi da hisabi da kuma aljanna da wuta da lada da zunubi da kuma kwadaitarwa da tsoratarwa wannan sura ce mai girma shi yasa aka rawaito a cikin sahihu muslim al-imam muslim ya rawaito cewa ɗaya daga cikin sahabbai mata ummu hisham bintu harisa tana cewa wallahi na haddace surar qaf wal qur'an al majid saboda yawan nana ta ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi akan mimbari yayin juma'a da kuma idi a gurguje za mu ishara akan waɗannan ayoyi abin da suka kunsa ubangiji madaukakin sarki ya bude wannan sura da yin rantsuwa da alqur'ani mai girma ba tare da ya bayyana dalilin yin rantsuwa din ba kai tsaye sai ya wuce ya yi magana akan wani lamari mai haɗari shine mamakin da kafirai suke yi da kuma yadda suke ganin ba zai taɓa yiwuwa a ce bayan sun mutu ba kuma Allah ta'ala ya dawo musu da rayuwarsu babu shakka wannan tunanin nasu bai yi ba wannan nazarin nasu ya taƙaita yaya mutum zai inkarin a maimaita halittarsa alhalin da babu shi kuma aka samar da shi shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi musu raddi sai ya ce hakika mun san mun san abin da ƙasa take raga daga cikinsu ma'ana duk gabobin da ƙasa za ta cinye wallahi mun san adadinsu mun san su a ɗaiɗaikunsu kuma ba tare da wani abu cikinsu ya koyan mana ba akwai littafi na musamman an rubuta wannan an ajiye ubangiji madaukakin sarki ya san an binne mutum wani bari ne ƙasa za ta cinye kuma wannan duk an rubuta shi an ajiye kuma ba zai gagara Allah madaukakin sarki ba a dawo da shi ubangiji madaukakin sarki ya ce wa'annan kafirai kawai suna ƙaryata gaskiya ne bayan ta zo musu shi yasa sai suka shiga cikin rudani ƙaramin lamari abu mafi sauƙi cikin abubuwa masu sauƙi ma ba ta iya gane shi haka yanayin yake ga duk wanda ya fita daga biyayya ga Allah maɗaukakin sarki ya bijire wa koyarwa Allah da manzansa to sai ya samu kansa cikin rudani sai ya samu kansa cikin yanayi marar daɗi ya kasa fahimtar abin da ya cancanta ya fahimta bayan wannan kuma ayoyin sai suka tafi kai tsaye suka yi magana a kan yanayin yadda za a komo da halitta yanayin yadda za a tada halitta sai aka buga misali da babban abin da mutum yake gani a kullum shine yanayin yadda Allah ta'ala ya halicci sammai da ƙasai da abubuwan da suke tsakaninsu babu shakka wannan izina ne ka kalla ka hankalta in dai har wannan Allah ta'ala ne ya yi shi to abin da zai zo bayan shi ya fi sauki ubangiji madaukakin sarki ya ce me ya hana ba za su duba zuwa sama wadda take a saman su ba su lura su gaman yanayin ginin da muka yi mata da yanayin yadda muka kawata ta muka yi mata ado sai ya zamto cewa a cikin tsara wannan saman ba ta kyakkece ba tare da tsawon shekarun da ta yi amma ba a samu inda ta kyakkece ba saboda aini sannan ga kasar mun shimfiɗa ta dukkanin shimfiɗawa muka sanya turaku wanda suka rike ta ba ta motsawa shi kuma bayan lokaci muke fitar da tsoro mai kyau duk daga cikin ƙasar babu shakka wannan tunatarwa ne da wa'azantarwa ga dukkanin bawa na ƙwarai na Allah wanda yake yawan komawa ga Allah maɗaukacin sarki bayan wannan Allah ta'ala ya ce mu ne muke saukar da ruwa mai albarka daga sama a sanadiyar wannan ruwan sai mu fito da lambuna da gonaki su tsoro? kai hasari ma ku fitar da tsirrai ma wanda daga baya ake girbe shi ga bishiyun dabino masu tsaho wanda ƴaƴayensu wasu suna kan wasu duka wannan albarka ce babu shakka wannan arziki ne ga bayi to haka muke raya zaka ga mun raya ƙasa busasshiya bayan ta mutu to yadda aka buga wannan misalin to haka ma maimaita halittar ku ba abu bane da zai gagara Allah maɗaukacin sarki bayan nan ubangiji subhanahu wa ta'ala sai kuma ya koma ya bayani akan labari na tarihi al'ummatan da suka gabata waɗanda sun fi al'ummar nan tanadi da ƙarfi da jabberanci amma kuma sun zama tarihi sun zama labari Allah ya halakar da su sakamakon ƙaryatawa da ranar sakamako ubangiji maɗaukakin sarki ya ce mutanen annabi nuhu da ma'abota rijiya da kuma samudawa da kuma adawa da fir'au da ƴan uwan annabi lut da ma'abota sun kuki da mutanen tubba dukkaninsu su ma sun karyata manzanni amma ƙarshe me ya faru sai alƙawari ko narko na azaba sai ya sauka a kansu ba wanda ya sha ba wanda ya guje wa Allah domin ka gudu ina za ka je Allah ta'ala ya ce a bil khalqi al shin mun gaza ne lokacin da muka yi halitta ta farko in har ba mu gaza ba a halittar mu ta farko shin zai mu gaza yayin da za mu maimaita wannan halittar bal hum fi labsin min khalqin jadid su kam sun shiga cikin rudu da hargowa da hayaniya suna ganin ba zai taba yiwa a dawo da su ba amma wannan matsalar su ce ba Allah ta shafa ba bayan nan Allah madaukakin sarki kuma a wasu ayoyi na gaba sai ya koma ya kafa hujjoji gamsassu da ta hanyar abin da ka sani don ya tabbatar maka da cewa lallai sai an tashi alkiyama ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka sani ko baka sani ba ko ka gamsu ko baka gamsu ba lallai sai ka mutu kuma lallai sai an tashe ka kuma lallai sai an tsayar da kai a gaban Allah kuma lallai sai an bincike ka duk da dai cewa rayuka ba sa so a yi musu wannan zancen ba sa so su su ambata cewa za su mutu ko ba sa so su ji ana faɗa saboda daɗin rayuwa suna so su ci gaba da shagala su ci gaba da neman duniya kuma dole su mutu su bar duniya domin shi ambaton mutuwa yana yanke musu tanade-tanade da burace-burace da suke yi suna ganin kamar wannan ambaton barazana ne yana gurbata musu wannan ɗanɗano Allah ta'ala ya ambaci mutuwa da abin da ke gabaninta shine na magagin mutuwa da tsanani da yake sauka na mutuwa ubangiji madaukakin sarki ya ce hakika lallai mu ne muka halicci ɗan adam kuma wallahi mun san me ransa take raya masa kuma wallahi mun fi shi kusaci da kansa sama da yadda jijiyar wuyarsa take da kusaci da shi domin a yayin da muna da 'yan saƙo muna da wakilai waɗanda suke haɗuwa su zauna tare da shi ta damansa da hagunsa ko yaushe suna tare da shi babu wani ƙauli da zai furta babu wata magana da zai furta ba sai a tare da shi akwai mai kulawa akwai mai kiyayewa akwai mai shaida akwai mai rubutawa haka fa za a yi rayuwar kwatsam kuma sai magagin mutuwa ya zo ya saki mutum ko ya shirya ko bai shirya ba ba tare da an sanar da shi ba dama wannan shine babban abin da mutane suke kauce mai ka kalli kulawa da tsabagen kulawa irin ta ubangiji subhanahu wa ta'ala. wanda kulawa guda ɗaya ta Allah kusancinsa ga bayinsa da iliminsa ya wadatar ba sai ya sanya mala'iku ba amma don a yanke mana hanzari ya zamto ba ka da wani sauran uzuri sai aka wakilta mala'iku guda biyu sai ya zamto cewa kowane mutum yana tare da mala'iku guda biyu damansa da hagunsa kowannensa abin siffantawa ne da mai kiyayewa sannan kuma mahalarci ne a duk inda kake yana tare da kai duk wani motsi duk wata kalima da za ka yi zai rubuta kuma za ka yi bayani a gaban Allah ta'ala mai isa ka yi ta shi sa aka rawaito al'imamu ahmad Allah ya ji kansa da rahma lokacin da mutuwa ta sauka a gare shi ya kasance yana cewa a ah, a ah, a ah. yana cikin raɗaɗi na ciwo aka ce ya imam ba kai ne ka ce har nishi ana rukutawa ba aka ce bai ƙara nishi ba har yaba duniya Allah ta'ala ya yi gaskiya ya ce wa inna alaikum lahafizin lallai a tare da ku akwai masu kiyayewa kiraman katibin masu girma ne masu rubutu ne ya lamuna ma taf'alu duk abin da kuke sun sani Allah ta'ala ya ce waje a sakaratun mauti bil haqq magagin mutuwa sun zo da gaskiya malamai suka ce magagin mutuwa tsananinta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafi soyuwar bayi ga Allah madaukakin sarki mafi takawa mafi nagarta mafi alkhairin wanda ya taka bayan ƙasa bai kubuta ba daga tsananin mutuwa bai kubuta ba daga magagin mutuwa daga ɗakinta ya tabbata cewa lokacin da ya shiga wannan yanayi ya kasance yana shafe fuskarsa da ruwa yana cewa mutuwa tana da tsanani mutuwa tana da tsanani Allah ta'ala ya ce lamarin mutuwa shi take gujewa ba ta so a ambace shi shi ne babban abin da yake razana ka bayan Allah ya gama wannan bayanin sai ya koma magana akan kuma tashin alkiyama yace za a yi musa a kaho wannan ita ce ranar da aka yi ta alkawartawa za ta zo ita ce ranar da aka tanadi narko ga wanda ya bujire wa Allah a ranar za ka ga kowace rai an zo da ita da mai kora ta gaban Allah ta'ala a lokaci guda kuma da wanda yake mata shaida duk inda za ka gudu akwai wanda zai zo da kai babu inda za ka je sannan kuma za a tsaya a kafa maka hujja da ayyukan da ka aikata Allah ta'ala zai ce laqad kunta fi ghaflatin min hada hakika ka kasance a cikin rafkana ka rafkana gabarin wannan rana ka shafna anka bida'ak to a yau mun yaye maka wannan hijabin na rafkana fa basaruka al-yawma hadid idan ka yanzu yana da kaifi ka ga gaskiya gaskiyar da babu yama-yama a cikinta shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya ce ta yaya zan sake ta yaya zan shantake alhalin na san cewa mala'ikan da aka wakilta da busa ƙaho ya riga ya ɗaga ƙahonsa ya jima bakinsa a cikin ƙahon ya tsaya ya kasa kunnensa yana sauraron ai mai izini ya busa abu sahabbai suka ce ya rasulullah menene abin yi ce ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ta'ala ce kowace rai za ta zo anan rai abin da ake nufi kowane dan adam wanda za a yi masa hisabi zai zo a tare da shi akwai mala'iku guda biyu bayan wannan bayanin sai Allah madaukakin sarki kuma ya ci gaba da bayanin me zai faru a wannan wurin ubangiji madaukakin sarki ya ce mala'ika zai zo gaban Allah ya ce ya Allah maɗaukacin sarki ga littafi wannan shine abin da wane ya yi. ga abin da na riga na rubuta an riga an gama bincike babu ja in mutum ya yi ja da hannayensa da ƙafafuwansa da jikinsa ya ba da shaida a kansu ƙarshe Allah ta'ala ya na hukunci ya ce a jefa dukkanin wani kafiri mai taurin kai a jefa shi cikin wuta mai hana alkhairi shi mai alkhairi ba kuma ya hana mutane alkhairi mai ƙetare iyaka mai yin shakku a cikin haɗuwarsa da Allah maɗaukacin sarki an riga an yanke masa hukunci wanda ya yi shirka a duniya ya haɗa Allah da wani a wurin bauta a jefa shi a wurga shi cikin azaba mai tsanani a lokacin ne shaidaninsa zai ce ya Allah ba ni na halakar da shi ba ya Allah ban samu dama a kansa ba dama tabbatacce ne Allah ta'ala ya ce la da ladai kada ku yi min hayaniya a gabana kada ku yi min rigima a gabana kada ku yi jayayya a gabana qad qaddamtu ilaykum bil wa'id na riga na gabatar muku da gargadi na riga na gabatar muku da tsoratarwa Allah ta'ala baya yin zalunci ba zai zalunci kowa daga cikin bayi ba a wannan lokacin ne Allah ta'ala zai tambayi wuta ya ce mata kin cika ta ce akwai daɗi ya Allah kin cika ta ce ya Allah akwai daɗi bayan Allah ya gama wannan bayani sai kuma ayoyin suka ci gaba da bayani akan bangare mai kyau shine aljanna Allah ta'ala ya ce wa uslifatil jannatu lil muttaqin kuma an kusanto da aljanna ga masu tsoron Allah kusantowa wadda take ba ta nesa ba ta yadda ba za su sha wahala ba in suna so su shiga za a ce musu haza ma tu'adun wannan ne abin da ake ta alkawarta muku wannan ne abin da ake ta alkawartawa li kulli awwabin hafiz ga dukkanin bawa mai komawa ga Allah mai kiyaye dokokin Allah wal khashiyar rahman duk wanda ya ji tsoron Allah a boye kuma ya zo da lafiyayyar zuciya mai komawa ga Allah mai cikakken tauhidi wannan shine makomarsa za a ce udkhuluha bi salam ku shiga wannan aljanna cikin aminci zalika yawmul khulud yau ce ranar dawama ku shige ta cikin aminci kun aminta daga dukkanin abin da kuka sani da wanda ba ku sani ba da kuke jin sa? Allah ya ce lahum ma yasha'una fiha za su samu duk abin da suke so a cikin aljanna waladaina mati kuma akwai dadi bayan abin da kake so akwai dadi a ƙarshen ayar Allah ta'ala ya ƙara jimlace ya taƙaice bayanan da ya na al'ummatan da suka gabata wanda suka zo a farkon surar da matakan da aka bi na halitta da yanayin mummunan ƙarshe na waɗanda suka karyata Allah maɗaukakin sarki da ranar tashin alkiyama ya kasance domin ya zanto izina ga wanda yake so ya ɗauki mummunan hanya irin wacce amma bayan an ambata aka ce a cikin wannan labari da aka faɗa babu shakka akwai tsoratarwa akwai tunatarwa da wa'azantarwa ga wanda yake da rayayyen zuciya ko kuma ya kasa kunne yake sauraro na aiki sauraro wanda zai masa amfani wannan shine muhimmin bayanin da wannan sura ta kusa, duk da ƙarshe Allah subhanahu wataala ya nufe ta da kuma wasu abubuwa da za su faru a ran tashin alkiyama wanda yake karfafar abubuwan da muke faɗa Allah ta'ala muna roƙonka da sunayenka tsarkaka da siffofinka kyawawa Allah ta'ala ka ba mu ikon gyara halayyar Allah ka ba mu ikon gyara ayyukan mu Allah ka yi mana gafara Allah ka ba mu ikon tuba kafin lokaci ya bure mana Allah ta'ala ka ji kan al'umma musulmi da suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ta'ala ka ba mu zaman lafiya a kasashen mu na musulmi Allah ta'ala ka taimaki al'umma musulmi a duk inda suke Allah ka ba mu kwanciyar hankali ya Allah ta'ala ka ba mu jagoranci na kwarai Allah ta'ala ka datar da mu كتكن الخير الله تعالى كسام كما لا فيه الله تعالى كتمكيم يا ذا الجلال والإكرام ويسلاتي كما الله صلى الله عليه وآله وسلم الله تعالى يفرد هكا ليتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله